Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Najeriya ta rattaba hannu akan wannan doka cewa ta yarda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani da akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne yan majalisa ba ka da ilimin lo ba ka da na likitanci ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi yan ƙasa lo saboda kai aka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta da uku Najeriya ta amince da dokar kare hakkin ƙananan yara da ta faɗaɗa 'yancin ɗan adam da aka baiwa 'yan ƙasa a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999. Duk da cewa an zartar da wannan doka a matakin tarayya, amma za ta iya aiki ne kawai idan majalisun jihohi su ma suka rungume ta suka mai da ita doka. An fara gabatar da ƙudirin ne a shekara ta 2002 amma ba a samu amincewa da shi ba saboda a dawa da dokar da Majalisar Koli ta Shari'a ta nuna. A shekara ta 2003 ne tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya kafa dokar a hukumance a matsayin dokar kare hakkin ƙananan yara ta shekara ta 2003 biyo bayan matsin lamba da masu ruwa da tsaki a ƙasar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi wa Majalisar Dokokin ƙasar. Ɗaya daga cikin dalilan rashin goyon bayan wannan dokar shine an tsara ta ne a ƙasashen ƙetare aka kuma buƙaci kowace ƙasa ta rungumi dokar ta kuma aiwatar da ita. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin tasirin wannan doka ko akasin haka shekaru sama da ishirin bayan amincewa da ita a Najeriya. Batun da aka gabatar aka kuma yi muhawara a kai a babban taron ƙungiyar lauyoyi mata na ƙasa da aka gudana a birnin Kano. Bayan taron, Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazartar dokar da kuma inda aka kwana. Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman Wace ita ce shugabar kungiyar lauyan mata da ake cewa fida a nan kano kuma ita ce mata ba kunci wannan taro da aka yi na kasa baki daya a kano makon da ya shuɗe sannan sai barista ibrahim shedi guda ne daga cikin lauyi a nan kano kuma yana cikin shugabannin da suka shuɗe na kungiyar lauyi ta najeriya reshen jihar kano din sannan muna tare da malam aminu muhammad adam wani magidanci ne tun da shi uba ne an ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri za mu fara da ita shugaba barista bilkisu ibrahim suleiman hajiya menene ƙarin bayani ne game da halin da ake ciki game da ita wannan doka ta child right act ko kuma child protection law ita wannan child protection act wacce ta samo asali daga united nations domin duka kasashe su amfani da ita Najeriya ta sa ta rattaba hannu akan wannan doka 2003 ta eh, eh, hmm. a cewa ta yarda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su masu yi amfani jihohin Najeriya duka jihohin Najeriya to ita wannan doka a yadda take dama kamar turmi a tamfani idan ka siyo shi ko shadda ai zaka kai wa telan ka yanka idan kai dogo ne ai maka riga in jamfa ce idan zani da riga ne ma kake so duk za a yanka maka yadda kake so to ita daman dokar haka ta tsara duk ƙasashe na duniya ta ba su dama su je su karɓi wannan doka su kai ta ƙasar su wanke ta su tsame ta ta daidai da bukatunsu muradunsu da al'adunsu da addininsu to mu abin da aka kasa ganewa kenan saboda in ka haɗa duk al'ummar duniya ai kowa daban-daban ne wani idan aka magana cewa ai aure shekara goma sha takwas ya masa daidai wani kuma bai masa ba wani aka ce yaro sai ya karatu ya kai wani level lalle haka al'umma ta yadda wata al'umma ba haka bane to amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsame abinda ya muku daidai muhimmin abu dai yaron nan da ya zama shine eh, mafarin al'umma a bashi kariya ta musamman a bashi kyakkyawar marhaba hmm. tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi ta yi albarka ta yi kyau ta zama ya zama mutumin nagari da za a amfani da shi mm-hmm. al'umma ta amfani shi shi kai shi amfani kai shi to abin da muka kasa ganewa kenan ne ka ci ce ku ce aka yi ta jan lokaci har a nan kano ba a karɓi dokar nan ba sai 2023 sai bara kenan sai bara kenan sannan aka karɓe ta a kano sai idan abu ya zo wani alheri sai mu rufe idan mu gabaki ɗaya sai mu ce ai da su a can al'adar su ce idan yaro abu ya bai mishi daidai bai kira polis to mu kuma ba al'adar mu bace an ba mu dama kuma mu cire wannan daga ciki mu dau abin da yake mai kyau mu amfani da shi kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan kamar ba dama uh, iyaye ta haifi ɗa ba su tsayar da ciyansa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba su san inda yake su tsara miki ya zai samu rayuwa mai ingantacciya duk yana cikin wannan doka kuma dama mu addinin ya tsara mana haka kuma mun bar da addinin kuma wannan na zamananci aka zo da shi shi ma muka yi to barista Ibrahim ce um, tunda magana ake ta dokan nan ga ita barista Bilkis tana ce mana ai dama an ba da dama hmm. cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa hmm. a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka a cikinta. Ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara tun shekara ta uku. To ba za a ce masana doka ba su fahimci sai dai a ce su al'ummar rasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi mm. akwai kuma masu yin doka wanda suke sune yan majalisa ba ka da ilimin lo ba ka da na likitanci ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi yan lo saboda kai aka zaba to kaga wannan su ne masu yin doka amma a hakin su ne eh. su yi wannan domesticating din na lo din eh, a kawo ta a gyara ta a tsatsefe ta amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kuɗin da ya lauyoyi kusan with all due respect akwai abin da ya shafi shugabanninmu da 'yan majalisunmu na ƙasar nan duk lokacin da ka ga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi to su suke so su moru da wannan abu hmm. amma abin da ya shafi 'yan ƙasa su mora su abu za ka gaba a damu da shi yanzu idan na baka karamin misali akwai dokokinmu da yawa wanda sun yi tsufan da ya kamata a ce an sabunta su amma ba su sabunta ba an yi samanoni da yawa an yi presentation da yawa na kungiyoyin alkalai da lauyoyi da yawa duk kuma suna sani ana kiran su a gayyace su wasu kuma a basu ma a rubuce amma ba za ka ga an aiwatar ba amma idan yanzu kamar in ka dauko electoral act kusan dushe kada da za ka kusa towa eh za ka ga an zo an gaggara ta abinda suke so na interest su inda suka dan samu shortcoming tunda su ba masana doka bane ne su za a sa wani abun sai sun je sun ci karo da shi zai a takin ɗinsu to daga an dawo kafin shekara ta zago sai ka ga an zo an gyara shekara zaɓe eh kafin shekara zaɓe ta zago sai ka ga an gyara lodin an tare shi irin wannan lodin muna da su da yawa kusan kaga a takaice ita wannan lodin da na yi wani nazari a kanta general overview dina na mm. science action wadda aka Najeriya ta yi ta mm. amince da ita mm. kafin kuma a ah, gidantar da ita a jihohi ma'ana ka karbe ta a jihar ka ta zama daidai da al'adar ka da ɗabi'ar ka in ka ɗauko ta gaba ɗaya za ka ga kusan doka ce da ta zama kamar hatsin bara wasu abubuwan na right na fundamental right aka ce a ɗebo su gaba daya aka ce an dusuna da aka biyo su an baiwan wato wato wasu haƙoƙi ne ko yanci eh, da dama kundin mulki kuna da su a constitution mm. in fact akwai guraren da an ka duba za ka ga forbidden ne ma kamar na islamic law akan abin da ya shafi yara tunda a karkashin dokar tsarin musulunci abin in an zo harkar rainon yaro da sauransu za a ce ana son a duba best interest na yara kar ya cutu kar ya galabaita mm. to wannan lodin kusan shine section na farko farko da ta fara da shi duk abin da za a fara duba makomar yaro da masalharsa to kaga idan ka dauko zaka ga ai duk wanda aka buɗa wa ita ya gani sosai ba zai ce abu ne mara kyau ba har ma saboda akwai damar kamar yadda a shi daidai gwargwadon al'adarka da ɗabi'unka da addininka yanzu ka ɗauko kamar kano da muke majority kusan more than 90% na mutanen kano musulmai ne in ka ga duk abu duk section ɗin da ka ɗauko in ka je islamic law akwai irinsa da a ce mu da muke ikirari da abin nan din cewa muna bin musulunci muna da a ce mun yi adoptin din namu ma ba ka bukatar wannan lura saboda kusan duk abin da yake cikinta sai dai wasu 'yan canje-canje za ka tarar da akwai ana. To, so man taɓin wannan mukala kenan idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji abin da bakin namu suke gani ya janyo gazarin runguma da kuma kiyaye wannan dokar a waɗansu jihohin Najeriya. Sai ku kasance tare da mu. yanzu a madadin bakin namu barista bilkisu ibrahim suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar kano da takwaran aikinta barista ibrahim shedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman malam aminu muhammad adam da jagoran tattaunawa mahmud ibrahim kwari sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.